يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الزمر جي ممكن أرشان آية أوكو kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga masu imani cewa addinin da aka tsarkake shi a cikinsu shine addinin Allah duk addinin da aka yi wa Allah tarayya a cikinsa Allah bai karɓan wannan addini duk wadda ya yi shirka wa Allah da wani ko da wani abu a cikin bautar to wannan ibadar wannan addinin ba na Allah ba Allah ya ce waɗanda suka riƙi waɗansu ababen bauta koma bayan Allah su ma abinda suke cewa ma na abuduhum illa karni gona Allah zulfa cewa ba muna bauta musu ba ne sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah amma ba mun yarda su alloli ne, ba mun yarda su suka halicce mu ba ba mun yarda su ne masu rayaswa ko masu kashe cewa ba amma dalilin da yasa muke bauta musu shine don su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta kenan sun riki waɗannan gumaka waɗannan ababen bauta a matsayin tsani wadda za su isar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta to sai suka rikide da bauta musu ba wadda ya tantanta a bauta mishi idan ba Allah ba ba wadda ya cancanta a bauta mishi idan ba Allah ba duk wadda ya bauta ma wani Allah ya taɓe ya halaka mafi girman halaka ko da gumaka ne waɗannan gumaka za ka samu an sassaƙe su ne a sura na waɗansu bayin Allah wadda ake ganin suna da kusanci a wajen Allah waɗansu suna bautar mala'iku waɗansu suna bautan waɗansu annabawa kamar annabi isa alaihi salatu wassalam waɗansu suna bautan uzairu waɗansu suna bautan waliyye waɗansu suna bautan shehunai waɗansu suna bautan kaburbura wai saboda kusancin da waɗannan ko tsarkin da suke gani suke da shi suna ganin idan sun raɓe da su za su rikar da su zuwa garhamar Allah kaso mala'ika rukuni ne mai imani imani da shi rukuni ne mai imani jama'a mun fahimta amma ba a bauta wa mala'ika in mala'ika jibril in mala'ikun allah kafirci ne riddan cinsu Allah yake man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi Allah yake wadda ya zan makiyi ne na Allah makiyi ne na manzannin Allah makiyi ne na mala'ikun Allah makiyi ne na mala'ika Jibrilu da Mikal Allah sai ce to fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyi ne ga su kafirai kenan kin su ai kafirci ne son mala'ika jibril zai kara ma kusanci abin Allah ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ibadodi da ake samun kusanci a wajen Allah in kama annabi salati ka kasa kayanka kuma ka ka ƙaunace shi ka so shi amma ba a bauta mishi matsalar da mushrikai da yan a suka samu kenan ba a bauta wa mala'ika ba a bauta wa manzon Allah ba a rantsuwa da manzon Allah annabi yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya ja bakin shi jama'a wadda ya tantanta a bauta mai Allah ne kadai ba a hada shi da wani a cikin bauta ka so talihan bayi ka kaunace su kai son masoya Allah shi ma na kara wa mutum daraja da albarka jama'a mun fahimta amma ba a bauta ma wani idan ba Allah ba ba a bauta ma kowa idan ba Allah ba duk wani nau'in bauta tawakkali fatarka samunka rashinka rayuwarka gudanarwanta ba wani wadda ya isa ya sa hannu a ciki ko mala'ika jibril ba wadda ke da hannu ba wadda ya isa ya baka ba wadda ya isa ya hana ka ba wadda ya isa ya hana ka in ba Allah ba ba wadda ya isa ya baka in ba Allah ba rayuwarka ba ta hannun kowa in ba Allah ba to fatanka tsammaninka ya zama abin Allah kake tsammani duk wani abu da za ka gani a rayuwa ana riƙe wato sababi amma shi ba yi ba da sababi yin digiri sababi ne ka yi masters sababi ne mutum nawa suke da masters da takardar aminsu ba su da aiki saboda dama takardar bayi ba da aiki nawa kuma wadda ba su da takardar suke da aiki zama abin fahimta sababi ne tsani ne abin baya hannunsa ba wani malami ba wani mala'ika ba wani annabi da yake da fawa na azurtawa ko kuma talautarwa yana hannun wani Allah yana hannun Allah shi sa annabi Ibrahim alaihi salatu daga cikin wadda ya gamu da kalubale na mushrikai tsinke da keke har cikin gida sun tattauna da su a cikin suratul shu'ara فعلى kala ya ce musu a fara'aitun ma ta abudun ku ban labari waɗannan ababa da kuke bautawa antum wa aba'ukumul aqdamun waɗanda abunda kuke bautawa da ku da iyayenku tuntuntuni innahum aduwwun illa fa innahum aduwwun yake ne duk makiya ne gare ni illa rabbal alamin sai Allah ubangijin talibai to in ka rike Allah ka rike tabbas in ka rike Allah duk wanda ya sake ka ya bata lokacin ka idan ka sake Allah duk wanda ka rike ka sake reshi ka kama gani sayyace musu allazi khalaqani wannan Allah shine ya halicce ni fa huwa yahdin kuma shi zai shiryar da ni ya nusar da ni kan abin da yake daidai ya dace da rayuwata wallazi huwa yut'imuni wa yaskin shi yake fiyar da ni shi yake shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfin in bani da lafiya shi yake warkas da ni wallazi yumituni thumma yuhyini shi shi yake kashe ni shi zai rayu da ni wallazi aqma an wallabi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din kuma shi nake fata shi nake kwadayi ya gafarta mun zunubai na ranar alkiyama duk abinda muka kirgon nan wallahi ba abu dai da yake hannun wani in ba Allah ba wadda shi zai ciyar da kai shi zai rayu da kai in ba ka da lafiya shi zai ba ka lafiya in shi sai zai rayu da kai shi ne mai kashe ka in ka yi laifi shi ne mai yafe maka bayan wannan akwai na da kake nema a ka gane waye ubangiji wadda yake da wannan shi ya cancanta a bauta ba wadda ba haka yake ba bai cancanta a bauta ne shi ya za ka bauta mai cin abinci waɗanda waɗanda suke bautan annabi isa alaihi salatu wa salam haka allah ya gaya musu da shi da mamansa fa allah ke suna cin abinci kana ya akula mai ta'am allah ke suna cin abinci wadda yake bukatuwa zuwa ga abinci abin bauta ne ka duba cikin suratun najm wa anna ila ila Allah yace duk tafiyar da bayi suke yi wajen tukewa Allah ce gaban Allah ka zarka da kayanka a sallah za ku haɗu da ita a gaban Allah inda za a tuke ko kiliya kai da mutum a inda za ku je ku haɗu haɗuwar ƙarshe gaban Allah sai Allah ya ce wa annahu huwa abhaka wa abaka Allah ya ce Allah shi yake sa kuka shi ke sa dariya in kaga mutum na dariya Allah ya ce ni na sa shi in kaga mutum na kuka Allah ya ce ni na sa shi don Allah wadda ba zai iya sa ka dariya ko ya sa ka kuka ba abin bauta wa annahu huwa abhaka wa abaka Allah shi ke sa dariya ka yi farin ciki ka shiga nishadi wa abaka shi ke sa kuma ka shiga ɗaki ka kude ka yi kuka ai komai a hannun sai sai ya ce wa annahu huwa amata wa ahaya shi yake kashewa shi yake rayuwa sannan shi ne ya halitti maza da mata min

wa annahu huwa agana Allah shi ke azurtawa wa aqna sannan ya ƙara budawa wani kuɗin sa ko cewa aka yi kashe kuɗin ko a kashe shi bai sai san ya zai kashe kudin shine wa aqana waɗansu malamai suka ce wa annahu huwa aqna wa aqana shi yake mai da mutum mawadaci shi yake mai da wanda ya ga dama matalauci don Allah wannan ya kamata ka sake shi ka gane waye ubangijinka ka gane me addini ka tsaya akan nagartacciya ta tatacciyar aƙida da imani duka abin a hannun Allah yake duk wadda ba Allah ba za mu zo mu karanta a gaba Allah ya ce wallahi sai dai a baka tsoro da shi amma ba abin tsoro bane Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allahu bikafin abda wa yukhawwifunaka bil ladina min duni wa man yudlil Allah Allah ya ce alaysa bi bikafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai wadaci bawa ba Allah ya ce bai ishe ka ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da wani wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah bane bai kai karazana da shi za ka je ka samu masu arziki a Nijar masu arziki a Ghana masu arziki a togo masu arziki a saudiya kai duk hanyar da ka bi ka samu naka kudin su ba su san ma wannan hanyar ba kuma sun yi kudin mai gidanka da kake ganin kamar in ba shi akwai matsala to wani ya yi gida ya yi mota ya yi kamfani bai san mai gidanka ba mai gidanka ne ke bayarwa ba shi ke bayarwa ba ka je ka zauna ka yi nazari ka kalli rayuwarka Allah bai ba mu wani dama akan gudanar da rayuwanka ba ko iyayen da suka haife ka ne balle wani Allah shi ke gudanar da rayuwarka wanda yake da wannan iko shi ya tantanta a kaɗin shi da bauta duk wadda kake ganin in karo ka zai baka ba zai baka ba shi ma ba zai iya ba wa kansa annabi yace idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nemi taimakon Allah Allah ya samu gari to za mu tashi a farkon aya ta hudu sai Allah ya ce lawa Allahu an yastakhila wa la yaqulu ma yaqulu ma yasha ce lau arada Allah an da waladin inda Allah yana so ya rike ɗa a ce na da ɗa lattafa mimma kuma ya sha, to da ya zaɓa daga cikin abin da ya halitta sai ya zaɓi abin da ya ga dama ya ce ne jama'a sun fahimta inda Allah yana son ɗa. to bai kamata ku ne za ku dinga pointing ku ce wane dan Allah ne wane dan Allah ne wane dan Allah ba Allah ce da sai zaba da kai idan yana son kuma ku ne masu zaba ba jama'a mun fahimta law arada Allah an yarda ki da waladan Allah yace inda Allah na nufin da a ce ya riki ɗa yana da ɗa lastafa mimma ya ma ya sha to da shi zai zaɓa cikin abubuwan da ya halitta sai ya zaɓi wadda yake so ko abin da yake so sai ya ce ɗana ne amma bai kamata shi ne ya nuna ba ko ku dinga nuna waɗansu kuna cewa 'ya'yan Allah ne yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wakalatul wakalatul yahudi uzairu ibn Allah المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاهئون قول الذين كفروا منهم قبل قاتلهم الله أما يؤفكون وقالت اليهود يهودا سكتي أزير أزير ابن الله سكتي أزير أن الله sarki ya tabbata ga wa qalat nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce al-masih dan Allah ne mushrikan larabawa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ala innakum min iskihim la yaquluna walada Allah min iskihim la yaquluna Allah ya ce ala ku saurara ku ji innahum min iftihim la saboda tsaban kire da ƙaryarsu Allah yake cewa suke yi wala dallahu Allah ya kai wa innakum lakazibun Allah ce wallahi ƙarya suke kun ga maganar dan Allah dan Allah nan ba karamar magana ba ce Sarki tabbata da Allah ni Allah zai gada kai ma da aka baka dan wata hikima ce ta lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad Allah ya ce wa qalu takazar rahmanu waladan wa qalu takazar rahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا wa kalu takaza rahmanu waladan Allah ya ce kafire suka ce Allah yana da ɗa Allah sai ce laqad ji'tum shay'an idda Allah ya ce kun zo da babbar magana kun zo da magana mai muni in ji Allah takadu samawati yatafattarna minhu Allah ya ce sama takan yi kamar ta cicce ta yi bindiga wa takhirrul takadu sabqul ardu kasa takan yi kamar ta kyakkece ta burma wata kirrul jibalu haddan duwatsu sukan yi kamar su yi ta fashewa suna watsewa an da aunin rahmanin walada saboda cewa da suke Allah na dada wa ma yan fadilin rahmani an yi tafi da walada bayi babu da babu da magana ce ne mu yana daga cikin aikin da Allah ya saukar da alkur'ani don yayi shine liyun zira lalazina kanin takar Allah walada ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah ya ce mun saukar da alkur'ani don ya gargaɗi ya ja kunnen waɗanda suke cewa Allah yana da malakun bihi min ilmin ne a abaihi Allah ce ba su da ilmi iyayensu jahilai ne ba su da ilimi, abinda suke faɗa Allah ce ba su da ilimi a kai malakun bihi min ilimin wala li ba'ilin kaburat kalimatan kurji min afwahihim Allah ya ce ta manyaya ta yi girma kalmar tana da nauyi wannan maganar da yake fita a bakin su na Allah yana da in ya yaquluna illa kadiban Allah ce ba abin da suke faɗa sai ƙarya magana ce mai muni da take da nauyi duk halittun da suke cikin sama da na ƙasa za su zo gaba ga Allah a matsayin bayin Allah ne ba ta Allah yake lau arada Allah an yi da waladan inda Allah na so ya rikida lastafa mimma kuluku ma ya sha, da sai ya zaɓa daga cikin abin da ya halitta sai ya zaɓi abin da ya ga dama sai shi mai ɗansa su subhanahu ya tabbata da Allah jingina wannan maganan ga Allah kazanta ce mummunar magana laqad ji'tum shay'an idda kaburat kalimatan takhruju min afwahikum in yaquluna illa kadhiba to daga irin waɗannan duk ake samun irin wannan kangara wanda za su jingina shi sai ne ga Allah shi ganin suke wani tsarkakakke ne yana da kusanci abun Allah yana da wani matsayi abun Allah ko in bid'a da suke ta babu son manzon Allah ba duk wannan abin ba idan ka ba ma Allah haƙƙinsa Allah na da haƙƙinsa manzon Allah na da haƙƙinsa ba zai yi a ɗauki haƙƙin Allah a ba manzon Allah to idan ka ce abu kaza haƙƙin Allah ne ba haƙƙin manzon Allah ba ne to sai a ce kai makiyin annabi yanzu kai ka ga mun yi kama da makiyin annabi ai ne dai bakin ka yi faɗa amma kai ma wallahi ka san ƙarya ne ka ce muna kin annabi Muhammad alaihi salatu wani ne ya buɗi baki sai ya ce ma annabi ma sha Allah wa ita. ya ce ai abu ka zannan da kai da Allah haka kuka so annabi ya ce a da'alta ni lillahi dan ni ne za ka mai da ni in yanci Allah ma sha Allah wa hada annabi ya ce ka sai Allah ya gada ma shi Allah hajji ne na Allah annabi sai ya kwaɗe shi to idan ɗan bidiya ne ce to annabin bai isa ba ne ya isa har ya fi amma ba haƙƙin sa jama'a mun fahimta haƙƙullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya duhu wala yushriku bihi shai'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya ma Allah da komai annabi ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko shi da wa ake rantsuwa ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da manzon Allah ba a rantsuwa da wani abun halitta wadda ake rantsuwa da shi ne halitta jama'a mafinta Sarki ya tabbata ga Allah huwallahul wahidul qahar shine Allah daya mai rinjaye saboda kore waccar magana sai ta shi ɗin ba mata ba ɗa ba ba ba shi kaɗai ya tsayi da kan badi'u samawati wal ardi wadda ya kaji ya kirkiri halittar samai da kasai shi bai ga sumfuri a wajen kowa yadda kaga yayi kan ba ya ga wani abu ne ya kwafo daga abin shi ya ƙaji halittar sammai da ƙasai anna ta kunu lahu waladun walam ya kun lahu sahiba haka ne anna ya kunu lahu waladun walam ta kun lahu sahiba Allah ta taya zai a za a ce da ɗa bayi da mata to shi ya halicci komai ka ba ma Allah hakkinsa ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakkinsa hakkokinsa kowa fa'ati kullu bi haqqin haqqan annabi ce ka ba ma duk wani ma'abucin haƙƙi amma ba a ɗaukar haƙƙin wani a ba yanzu su waɗannan abin da aka musu inkari suna bauta ma ababa ne koma bayan Allah me yasa don su kusantar da su zuwa ga Allah Allah sai ce a ba a bautan wani in ba Allah to sai Allah ya ce خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق الله شيني يحل تسمي دكسي دكسيا نعم. إذا كان سوكا جاني wane ne wadda ya cancanta ka bauta mai ya ce wadda ya halitta ta mai da ƙasa ina shi kenan akwai wani waliyi da shi ya sama ko kasa Allah ya ce wadda ya halitta ta mai da ƙasa ai lissafin ya fito sai ka yi ta auna Allah ne ya tantanta a bauta mishi khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah ya halitti sammai da ƙarsai da gaskiya wannan gaskiya ita ce manufa ta gaskiya shine don a shiryar da bayi sannan bayi su kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya shi ya halicci duniya shi ya kawo mu bayan kasa, shi ya cancanta mu kaɗaita shi da bauta to ga kuma dalilai da suka tabbatar shi ya cancanta shi ya halitti sarmi shi ya halitti ƙasai ba don wasa akwai manufa wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ya ba mu halitti sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su don shi ne akwai manufa akwai dalilin nisa amma su kafirai gani suke ba wani abu kawai rayuwa ne ne ke nisa khalaqana as-samaa wal arda wama bainahuma batila Allah yake ba mu halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah yake don shirme ba zalika zannul ladina kafaru Allah yake amma wannan shine zaton kafirai su babu wani abu a ciki saman ma suka ce ba sama bane tsaban ne san wajen ne kawai yasa ake cewa sama to kasan ma inda ta yi kasa kasa ai za su ce ba ai ba kasa bane amma ita tunda ana takawa akwai da sai ce ba kasa bane to wani kamfani ne ya shimfi da kafa haka kawai malam kasan ga ta a shimfiɗe a yi gine-gine a yi tafiye-tafiye a yi komai wai ka ce haka kawai abin ya faru to <laughs> kuma yanzu kai ka kalli kanka kai ka kalli kanka sai ba wani ne yayi ka ba haka kawai haka kawai ka zo haka ai ya kamata ka kare ta ka dubi bala'in wayonka da dabarbarunka a sai haka kawai kai ka bullo haka zai yi eh wai ba Allah sarki ya tabbata da Allah take kalle rayuwar nan wata ce ba Allah wai nation to shi kuma nation ni abin da yake ma ban haushi masu cewa nation da suna ɗan girmama nation ai yayi kokari haka ne ko ba haka ba haka ne ka kalli mace ce da mijinta tunda nation ne kaga ai ba tsari yayi ba kawai abin ya zo haka ne kawai sai ya kero mace a haka yadda take idan tana da juna biyu ran da za ta haihu sai madara ya cika mamanta wadda za a shayar da ɗan domin ɗan ba zai ci tuwo ba ba zai sha kunu ba a ranar aka mai tanadi duk wannan abin da ya ne shirya shi jama'a mun fahimta yanzu hankali zai kama wannan mu kuma ba za mu iya rayuwa ba sai da ruwa to neton da ya yi mu kuma sai ya yi ruwa tun da dama ai ba ya shirya tun da ya yi mu ya yi ruwa ba ne ka yake magana yanzu banda taɓaɓɓe a kodin yau na lissafi banda taɓaɓɓe a kodin yau na lissafi kamar baka je jami'a ne kaga azuzuwa kaga administration section kaga menene ne da komi da komi wani cikin haka kawai muka zo muka samu wajen a haka ga gidan malamai ga bangaren ofisoshi ga nan azuzuwa ga nan bayan gida ga komi kawai mutum sai ce maka ai wannan wajen haka muka zo muka ganshi kai yanzu bai rina maka hankali wai shi ne tawaye shi jama'a mu fahimta to Allah shi halitta sammai shi ya halici kasai shi ya halicci abin da ke tsakanin sammai da kasai da gaskiya da gaskiyar nan shi ne don a kaɗanta shi da ka gane cewa akwai ubangiji da ya halicce wadda yake gudanar da rayuwarka yake gudanar da rayuwan bayi baki ɗayansu Allah ya ce yukawwirul laila ala nahar yana shigar da dare yin ko yukawwirul laila ala nahar yana shigar da dare a cikin wani wai yukawwirul nahara ala lay yana shigar da wani cikin dare yanzu yadda muke zaune din nan kawai sai dai ka ga na duhu na duhu na duhu ke dare ya shigo in dare zai shigo duk duniya ko da sai da shi ko aikin ka ya kare ko aikin bai kare ba sai dai ka rubu idan shugaban kasa ne ko gwamna yana tafiya in dare sai dai sai a kunna wuta a ci gaba da tafiya amma bai sai ce tun da ba mu gama tafiya ba dare ba zai shigo ba jama'a ba fahimta wannan tsarin akwai wanda ya shigo ba akwai akwai shi ne Allah shi ne mahalicci shine abin bauta da gaskiya yukawwirul laila ala nahar yana shigar da dare cikin wuni ya shigar da wuni cikin cikin dare kana kwanci kawai a cikin duhu sai dai ka ga haske haske haske haske wunin yana shigowa cikin daren yana raraka har ya zo ya mamaye shi sai kaga kuma gari ya waye a kodin ke da iko a kan ba wa yukawwiru nahara ala al-layl wa shamsa wal shi ya hore rana da wata kullum tutur suna kaiwa suna komowa ka duba rana ka kalli wata ka dubi amfanin su abinda duniya take amfana daga rana idan aka yi bil a biya da a ƙeri ba da a iya biya ba da iya biya ba duka waɗannan ababa Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da kai su ne don ka gane waye halice ka duk wadda bayi da iko akan haka ba mahalicci ba duk wadda ba shi da iko akan haka ba mahalicci ba ba abin bauta ba ne ka daina daga hankalinka a rayuwa kana da uwa wa rabbuka al-gani zurra ubangijinka nan ga tausayi ga jin don wani bayan son ka in Allah yana son ka ka kuna ko baka sha kwana ka sha kwana duk wanda yake son ka in Allah baya son ka ai an shiga damu so ka fahimci me addini ka fahimci me imani ka fahimci me aqida wannan zai baka dama kai tafiya a cikin harki amma kana cewa kai imani da Allah kana cewa ka yi imani da Allah amma ka baza waɗanda ka yi imani da su suna nan da su domin wa mahi umaru a farhun billahi illa wahum mushrikun Allah ta da yawan suna imani amma mushrikai ne Allah ce wa takara shamsa wal gama Allah shi ya hore rana Allah shi ya hore wata kullum ya gari ne ajalin musamman duka suna gudana ne zuwa ga wani ajali ambatacce kayyadadde shine zuwa ƙarshen tashin alkiyama lokacin da za a yi tashin alkiyama wa jimi a shamsu wal kamar su ma da a a tattara su aiki ya kare aiki ya kare abinda aka sa su su yi aiki ya yi lokaci ya ala Allah ke ku saurara ku ji huwa da azizul gaffar Allah shine mabuwayi mai yawan gaba shi ne mabuwayi mai yawan gafara komi komi komi na bayi Allah komi na bayi Allah ka gane haka ka yarda da haka ka kudurci haka kuma ka rayu akan haka duk abin da za ka ɗaga ido ka gani ko me abu kowaye abu wallahi sai dai da bari أما بالإسي الزمي باير وقومي نمرو الله يستمد في الله يبسي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ya halice ku daga rai daya shine annabi Adam alaihi salatu wassalam jama'a muna ji summa ja'ala min hazawjaha sai sanya ma wannan ran matarsa daga cikin sa wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sannan Allah shi ya samar muku da nau'in dabbobin ni'ima guda takwas raƙumi mace saniya mace tinkiya mace da miji akuya mace da miji wannan tafasin Allah ta dunni na samar muku wai yanzu kuna jin waye Allah waye tantanta aka daita shi da bauta ko duk wanda ba zai iya wannan ba bai tantanta bauta ne shi ba kuma wallahi yana raye ko ba raye rayi ba abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka ka gane haka ka yarda da haka ka gane haka ka yarda da haka akwai abubuwa da Allah ya danka su a hannun waɗansu bayi ya sa su a ƙarƙashin ikonsu ba laifi ka roƙi wannan abin da kansu mutum ya zo wucewa yana da mashin ka ce ka ɗan rage mun hanya ka kai ne waje kaza mutum yana da mota ya zo wucewa ka ce ka rage mun hanya ka kai ne waje kaza ba laifi abin da Allah ya ba wa mutum iko a kai ka tambaye shi in kana da bukata nan ma akwai nau'i na kaskanci in ba da larura ke ta shigo ba amma ba da haka tambaye shi abin da baya karkashin ikon a kudin sai baka ilimi ga shi nan za ka ga an yi gasan karatun alkur'ani na kaba na kaba wadda ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku sai ka samu na tsayin ma baban shi ko baban shi ke kina da ke malamin garin inda abin a hannunsu yake da ba ƴaƴan su ne na tsayin na uku jama'a mun fahimtu abin da yake hurumi ne na Allah ba a neman sa a wajen wani Allah ba da arziki Allah ke baya duk wani shiri in ba na Allah bane rushe shi ne duk wani shiri in ba na Allah bane rushe shi ne jama'a mun fahimta fatarka da tsammaninka ka juyar da shi zuwa ga ubangiji tawakkalinka ka juyar da shi zuwa ga ubangiji khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ya halicce ku daga rai daya shine rayuwar annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma ja'ala minha zawjaha sai ya halitta ma wannan rai ta annabi Adam alaihi salatu wassalam matarsa wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata Allah sai ya saukar muku ya baku nau'in dabbobin guda Allah a من الطعم اثنين ومن الوعد اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن ومن الإبل اثنين ومن الذكر اثنين الله يتي ثمانية أزواج نوعي نتقر من الضعن اثنين ومن المعز اثنين تماكي سوبيو متدنين bunsuru ko taure ko mace da namiji wa min al-ibl ithnayn wa min al-bakar ithnayn raqumi mace da namiji saniya mace da namiji Allah ce ne na basu ko akwai kamfanin da ake buga su Allah ce ne na basu yanzu ya gaya maka shi yayi sama shi yayi kasa shi ya yi abin da ke tsakanin sammai da ƙasa shi ya yi dare shi ya yi wuni shi ya yi rana shi ya yi wata kuma yake kai ma shi ya halitce ka dabbobin da kuke rayuwa da su ma lafiya ni na halitce su akwai wadda zai musun ɗaya daga cikin wadanda Allah ya ce ya kun fi butuni ummahatikum Allah shi yake halittar ku a cikin cikin mahaifanku iyayenku mata halkan min da halkin halitta daga wannan matakin zuwa wannan matakin. tun daga matakin mani ya koma gudun jin, ya koma tsoka ya koma tsoka da ƙasusuwa a hurar shirin ka zo a yi ta buga wani ina jin a suratu gafir ita huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin allazi khalaqakum min turabin Allah shi ya halicce ku daga turbaya shine halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma min nutfatin sai ya ci gaba da halittar ƴaƴan annabi Adam zurriyarsa daga mani thumma min alaqatin wannan mani Allah ya kai mu ne da shi gudan jini thumma yukhrijukum tiflan a suratul hajj thumma min mudghati mukallaqatin wa ghayri mukallaqatin gudan jinin Allah ka sai mu mai da shi tsoka summa yukhrijukum fitlan Allah ka sai mu fito da ku duniya sana jirage summa a ashuddakum daga nan Allah ke sai ku zarce sai ku kai ku isa ƙarfinku ku ku koda summa shi yuka Allah ke sai ku wuce ku zama tsoffi la ilaha a suratul hajji ce likai la ya alama min ba'adi ilmin shai'a sai ka dawo duk abin da ka sani ka san shi idan shekaru suka shigo akwai lokacin da ɗan da ka haifa zai zo gabanka san wani ba inda za a ce ma wani da sai ka ce wani wani haka Allah ya ce a Qur'ani man nu'ammirhu Allah ce duk wanda muka ja tsanansa kisko fil qalbi zamu juyar da rayuwarsa ta koma upside down afala ya atilu Allah ke ba ku lura yadda kake ganin kan nan wallahi da haka mai ka yake yana kan mashin zai iya jirka ya ci gaba da tafiya yanzu in ya jirka ba sai zai wuce ba haka ne wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi Allah yace duwadda duwadda muka ja kwanakinsa sa muka bashi nisan kwana Allah yace kuma rayuwar za ta koma baya yadda kaga yaro karami zai fara tafiya mamansa ta ce lawa ne ya fara takawa in ya taka ɗaya biyu uku ya faɗi wallahi inda nisan kwana kai ma baka isa ka tsaya akan kafafun nan ka taka waɗannan kafafun biyu wallahi inda nisan kwana ba ka saka taka kai tafiya ba yadda ka ga yaro yake fififi haka da ka yi sai ka haɗa da sanda sun zama su uku wallahi akwai matakin da ko ka haɗa da sandar da ke da أي شيء صلى الله عليه وسلم يكيره كون الله اللهم إني أعوذ بك من الأذى والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القهر وعذاب القبر الهرم شيء من ونسوه فاتفق دمتون للولاد جماعة كل كم نعم. من بعد خلقه halitta bayan halitta shi ne latarkabun na fabakan an tsabakin daga wannan matakin a je wannan matakin daga wannan matakin a je wannan matakin Allah a Qur'ani ce wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin min sulalatin min ba'da zalika lamayyit Allah yake wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin hakika mun halitta dan adam Allah ce daga asalin tabo shine dai farkon halittar annabi adam domin kasar ai kwaba ta kai summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ce sai muka ci gaba da halittar zuriyar annabi Adam daga igon maniyi wadda muke ajiye shi fi qararin makin a wani matabbata amintacce wani wajen zama amintacce shine mahaifa summa khalaqanan nutfata alaqatan Allah yake sai muka rikidar da wannan maniyin muka yi halitta da wannan maniyin Allah yake sai muka samar da gudan jini fakalakana al'alakata mudugatan muka rikidar da wannan gudan jinin ya koma tsoka fakalakana mudugata izama muka tsatsafo da kasusuwa daga jikin wannan tsokan fakasaunin izama na hama Allah sai muka lullube kasusuwan da nama sun ma'an sha'ana hukar ƙan'atar Allah sai muka sada wata halitta ta musamman fata barakallahu a hasan albarkatun Allah sun yi waita ahsan khaliqin mafi kyau mafi kwarewa wajen kirege thumma innakum ba'da zalika lamayitun Allah ta bayan an gama wannan sai ku mutu wato tsakanin ka duniya da mutuwa Allah ya sa wani lissafi jama'a kun gani daga mani akwai matakin zuwa jini daga jini akwai matakin zuwa tsoka daga tsoka akwai matakin zuwa kasusuwa da busarai to idan an busarai me a gaba Allah ke mutu ohon ka in kan shirya ohon ma baka shirya ba karatun da haka yake summa innakum ba'da zalika ba bayan wannan halittan ba da mai Allah ke kai mutuwa eh sai mutuwa yakhluqukum fi butuni ummahatikum Allah shi yake halittar ku a cikin mahaifanku khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta daga wannan mataki a je wannan mataki daga wannan mataki a je wannan mataki fi zulumatin salat Allah ce a cikin waɗansu dufai guda uku malamai suka ce duhun cikin, na biyu duhun mahaifa domin mahaifa wani bangare ne a ciki a cikin mahaifan kuma akwai mabiya wadda yake kunshe da kan a cikin kuma kake komai don Allah wadda ya rayu a wannan waje lafiya zai zo duniya wani don ya ce ba ruwan karshe a cikin zauna lafiya eh, ka kalli littafi ka daga hankalinka a rayuwa ta Allah komai na Allah ne walillahi ma fi samawati ma fil ardi Allah ce duk abin da ka gani a sama nawa ne duk abin da ka gani a ƙasa nawa ne walillahi al akhiratu wal ula Allah ce da duniya da lahira duka kaya na ne ka je ka kalli angonku duk gidajen angonku kowa wannan bai sanya wannan gidan wannan bai sanya wannan gidan gidan wadda yake haka shi ne abin bauta shi ya tantanta ka kaɗin kashi da bauta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin duk wadda a tarihin sa za a ce an san lokacin da aka haife shi eh ba Allah ba yanzu kuma yana nan ko ya mutu ya mutu bai cancanta abota ba kaga waɗanda suka zo kafin a haife shi ai za su ba shi labarin da zai mu kuma da ya mutu yanzu muna raye in yi aka tada shi ai zai sha labarin akwai mai ba a Allah labarin wani abu a tunabbi unan Allah bi ma la ya'lamu fi samawati wa fil amma Allah yakan ajiye manzon Allah alaihi salatu wasallam ce mishi nahnu naqussu alayka naba'akum bil haqqi bari mu baka labarin ashabul kafi da gaskiya nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran Allah ce bari in baka labarin annabi Yusuf da gaskiya jama'a kun fahimta akwai ne ba Allah labari akwai wani malami ko shi ko wani da bara ba shi labari to duka wannan ana nuna maka Allah shi ne abin bauta shi kadai ya tantanta a bauta da shi zalikumullahu rabbukum zalikumullahu rabbukum lahul mulku Allah ta to ku ma'ana wanda yayi waɗannan ababa yake da iko akan yin waɗannan ababa Allah ce ne ubangijinku lahul mulku wanda mulki ke gare shi jama'a mun fahimta la ilaha illa ba wani abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tusrafun Allah ce ake kautar da tunanin ku duk waɗannan abin da muka lissafa kayan da Allah ne yake mutane nawa mutane nawa uwa da uba suka mutu bai wuce aji biyu a firamare ko aji uku a firamare ba ya zo ya zama alhaji kuma ya buwaye ko ya nuna abin ba a hannun mamansa da babansa yake yana hannun allah ne Allah ke to bayan ka fahimta ka fa Allah tusrafun yaya ake karkatar da ku ake juyar da tunaninku ku je kuna rikan waɗansu ababa koma bayan Allah ko kuna bautan waɗansu koma bayan Allah Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana wannan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik